أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u da kuma tsarkake ruhi da tarbiyyantar da zuciya a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mun yi bayanin sashen hadisai na musulunci wanda suka yi bayani dangane da falala da kuma ɗaukaka da daraja wanda sifa ta tawadu'i da kuma ƙanƙan da kai take ɗauke da shi hakanan da irin <clears throat> nata'ij da kuma 'ya'yan itace wanda wannan sifa ɗin take ɗauke da shi na duniya da na lahira insha Allah cikin wannan darasi ɗin ma za mu yi ƙoƙarin ganin cewa mun bayyana sashen hadisai wanda suka yi bayanin irin fa'idoji da kuma ayan itace da natijoji masu albarka wanda kyawawan ɗabi'u suke ɗauke da shi musamman sifa na ƙanƙan da kai da kuma tawadu'i a gun Allah subhanahu wata'ala da ma annabawan Allah subhanahu wata'ala da ma bayan Allah subhanahu wata'ala mu da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu ya zo a cikin hadisi daga imamu ali alaihi salam yana cewa bi hafdil janah tantazimul umur yana cewa da kankan da kai ne da sauke kafada ne da sauke fikafikai ne al'amura suke tsaruwa al'amura suke nazzamuwa wannan kenan hadisin takaitacce yana ɗauke da ma'ana mai zurhin gaske kuma yana ɗauke da mafumi wanda yake mai yalwa wanda za mu iya ganin kowanne daga cikinmu zai amfani da wannan hadisi ɗin ya zamanto ya nazzama al'amuran shi ya tsara al'amuran shi waton haftul janah yana nuhin kankan da kai sauke kafaɗa sauke fikafikai waton ibara ne wanda yake nuna kankan da kai da kuma soyayya da nuna tausayi da nuna himaya da kuma ri'aya da kiyayewa ya zuwa ga wanda kake ma wannan irin wannan sifa ɗin saboda ka samu iya ganin sawa'an ya kasance shugaban ƙasa ne firaminista ne shugaban majalisa ne mudir ne misali wanda yake tafiyar da jami'a ko makaranta ko wata ma'aikata ko abin da ya kama da hakan ko menene mas'uliyanka inda a matsayinka na jagora ne kuma ka kake tahiyar da mutane in za ka yi aiki da wannan hadisin da imamu ali alayhi salam yake cewa to lalle al'amuranka za su tsaru al'amuranka za su tafi duk shugaban da yake mu'amala da waɗanda suke ƙasa gare shi ta hanyar ƙanƙan da kai to wannan zai sanya son wannan shugaban da kuma ƙaunan shi a cikin zukatan waɗanda yake jagoranci a kansu shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da yayi mu'amala da waɗanda suka bi shi daga cikin muminai da irin wannan mu'amala watan imalin sifa na tawadu'i da kuma mu'amala da mutane ta hanyar tawadu'i da kankan da kai wani daga cikin abubuwan da suke taimakawa ya zamanto al'amura sun tsaro kuma al'amura sun tafi daidai saboda mu ɗauka a ce wani jagora wanda yake jagoranci kan wasu mutane amma sai ya kasance kan asasan girman kai ne da tinkaho da nuna isa da gwada musu kan cewa shi ya yi su kuma ya fi su ɗaukaka kuma su ba komi ba ne kuma baya ganin kimansu to wata ran zai waye gari shi kaɗai zai zo ma'aikata saboda mai saboda kowa zai guje shi saboda ɗabi'an girman kai shine in har ya kasance mutane sun fahimci cewa kai mutum ne mai girman kai ba ka girmama kowa kana wulakanta mutane kanka kawai kake gani to mutane suna kinka in suka kika kuma sai su guje ka shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa cikin wata aya fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lanfaddu min haulik Allah ta'ala ce saboda rahama da kake ɗauke da ita dama Allah ta'ala ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka face don rahama ga halittu gaba daya to wannan rahama din da manzon Allah yake ɗauke da ita a cikin zuciyar shi da tausayi da ƙaunan mutane shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu'amalan shi ta kasance da mutane mu'amala mai kyau mu'amala mai sauƙi duk wanda ya zauna da shi yana jin daɗin zama da shi janibin shi yana da taushi akwai luyuna akwai latafa a cikin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zama tare da shi duk wanda ya zauna tare da shi bai son ya rabu da shi Allah subhanahu wa ta'ala ce da ka kasance mutum ne mai mai kaushin zuciya mai kaushin hali to da mutane sun watse gaba ɗaya sun barka wato ya kasance mu'amalan ka. da ya kasance mu'amalanka mu'amala ne na masu girman kai wala azubillah ya zamanto kana ƙoƙarin danka rama mutane ra'ayinka da kuma taushe su da nuna cewa su ba komi ba ne ko ba su da wani kima da nuna cewa kai kafi su ko abin da ya kama da haka nan kana nuna riya da kuma son kai da ruɗi da abin da ya kama da haka da tunkaho dangane da su to kenan za su watsa su barka amma da ya kasance mu'amalanka mu'amala ne na rahama da tausayi da jinƙai da girmama mutane da tarbiyyantar da su da kiyaye su da tara su wuri guda kada ya zamanto sun warwatse sai kasance kowa na jin daɗin zama da kai kuma kowa zauna tare da kai duk wanda ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da lahaza guda da ya zauna da shi zai canza kawai saboda kyawun ɗabi'un da yake gani tare da shi dama Allah ta'ala ce wa innaka la ala khuluqin azim lallai kai kana akan ɗabi'u wanda suke masu girman gaske tun kyawun ɗabi'u kenan duk lokacin da manzon Allah ka zauna da shi za su jawo ka shi yasa ma yake cewa bu'istu innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq cewa hakikanin an aiko ne ba don wani abu aka aiko ne sai da in cika manya-manyan ɗabi'u to lalle wannan manya-manyan ɗabi'un daga cikinsu akwai tawadu'i wanda shi ne kusan ma sirrin kusantuwan mutane zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman mu'mine daga cikin su da an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda tawadu'in shi da kuma kankan da kai din shi in ka zo ka iske shi da sahabban shi ba ka iya kai ta shi kai wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai an gwada maka shi ya kai ma lokacin da sahabbai su kan kansu ka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lalle ya zamanto yana zama kan wani wuri wanda yake zai bambanta shi da su amma ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yayi wannan ikdami din ba kinan yana nuna mana muhimmancin wannan sifa din musamman ga wanda yake jagoranci ya zamanto yana mu'amala da waɗanda yake jagoranci a kansu ta hanyar wannan sifa din hakanan ko da ka kasance kai magidanci ne ka rika mu'amala da matarka ka rika mu'amala da 'ya'yanka ta hanyar kankan da kai gare su na'am al'amuran gida suna hannunka kai ne jagora komai yana hannunka amma yana da kyau zamanto kana hulɗa da su kyaukyawan hulɗa musamman hulɗa na kankan da kai da tawazun kada ya zamanto ka rika dankara musu al'amura saboda kana ganin cewa kai ne magidanci duk abin da kace shine ko da ko ya kasance zalunci ne kuma ba a kan masalahan maslahansu ba kenan mutum da yake da kankan da kai ba za a same shi da irin wannan halayen ba za a same shi mai sauƙi mai daɗin zama mai sauƙin zama kuma kowa yana ƙaunar ya zamanto ya zauna tare da shi saboda wannan sifa ɗin da yake ɗauke da ita to shi yasa in za mu yi tadabburi kuma za mu lura a cikin wannan hadisin na imam ali alayhi salam lallai yana kunshe da al'amura da dama mafi yawan abin da yake kawo lalacewan al'amura da kuma rashin tsari shine girman kai ya zamanto mutum ya yi girman kai har ya zamanto ya kai shi marhalan da zai zauna inda bai dace ya zauna ba zai yi magana inda bai dace magana ba zai yi mu'amala inda bai dace mu'amala ba sai zamanto al'amura kawai suna tahe ba tsari babu daidaito a cikinsu shi yasa zamu ga wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana bayyana muhimmancin tawadu'i da kuma irin 'ya'yan itace da kuma natijoji wanda wannan sifa ɗin take ɗauke da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa at-tawadu'u la yazidu al-abd illa raf'a fa tawadu'u yarfa'ukum Allah yake cewa kankan da kai ba abin da zai ƙara ma bawa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a wurin mutane sai dai ɗaukaka aksan abin da wasu suke tsammanin cewa duk lokacin da mutum yake kankan da kanshi yana nuhin kenan mutum ya wulaƙanta ya tozarta ya mai da kanshi ba komi ba shi kenan bai da wani kima kenan saɓanin haka nan shi ma mummunan fahimta ne a kai ma kankan da kai saboda da an yi kyakkyawan fahimta ga kankan da kai to da ba a yi wannan tunani din ba shi yasa manzon Allah yake cewa fatawa da o yarfa'ukum Allah ku kankan da kanku ku yi tawadu'i ku sifatu da wannan sifa din sai Allah subhanahu wataala ya daga ku daga darajar ku amma duk lokacin da kuka yi girman kai sai Allah subhanahu wataala ya sauke darajar ku hakanan cikin mujtama ba ku da wani kima kun ba za a gane ku da daraja ba sai dai wani lokaci cikin wannan sifa din watan sifa din tawadu'i tana ɗauke da ɓangarori guda biyu ne gefe guda biyu to akwai janibin ifrati cikinta akwai janibin tafrit kada ya zamanto mutum ya wuce iyaka cikin tawadu'u sai zamanto ya zamanto mai girman kai kada ya zamanto kun mutum ya yi ifrati ya yi tafriti kai ya yi sakaci kenan cikin al'amarin tawadu'u sai zamanto mai sai zamanto kaskanci kenan abin da yake da kyau abin da ya fi dacewa shine mutum ya yi iltizami da haddul wasat watan tsaka-tsakiya kenan shi bai je bangaren girman kai ba hakanan kuma bai je bangaren kaskanci ba domin me tawadu'i ne yana nuna ya zamanto mutum da yake misalin ka kai zamanto ka sauko daga wannan mustawa din nashi kenan ya zamanto ka kankan da kanka kenan gare shi in ya zamanto kuma a mawuƙin da kake sai zamanto ka yi ƙoƙarin gwada kanka fiye da wannan mustawan da kake ya zama girman kai kenan kenan iltizami da tsaka-tsakiya a cikin komi shine abin godiya kuma shine abin yaba ma amma wata iyaka da kuma takaitawa to abin zargi ne saboda kankan eh, da kai da tawadu'i yana nuhin kenan mutum ya zamanto ya iltizami da haddi wanda yake tsaka-tsakiya shi bai girman kai ba kuma bai kaskantar da kanshi ba sannan muna da wani hadisi shi ma da imamu sadiq alaihi salam wanda yake nuna mana cewa din tawadu'i da kuma kankan da kai shi ne sharaɗin karɓan ibada Allah subhanahu wata'ala ba zai karɓi ɗa'an mutum ba ko ibada mutum inda ya kasance mutum mai girman kai ya zo a cikin hadisi imam sadiq a.s. yana cewa at-tawadu aslu kullu khairin nafis yake cewa kankan da kai shine asalin dukkanin wani alkhairi wanda yake mai tsada alkhairi mai kima mai tsada asalin shi tawadu kankan da kai wa martabatun rafi'a kuma matsayi ne wanda yake maɗaukaki sosan gaske wa man tawada lillah sharrafahu Allah ala kathiran min ibadi duk wanda ya kankan da kai ga Allah subhanahu ta'ala to Allah ta'ala zai daga darajan shi akan dewa daga cikin bayansa وليس لله عز وجل إبادة يقبلها ويرضاها إلا وبابها التواضع 'babu wani ibada wanda Allah subhanahu ta'ala zai karba ko zai yadda da ita sai dai ya kasance kohanta kankan da kai ne ya zamanto ta hanyar kankan da kai ya zamanto ka shiga cikin wannan ibada ne wala ya arifu ma fi ma'ana haqiqatu tawadu illa na muqarrabuna na mustaqillina bi wahdaniyati ba kuma wanda ya san haƙiƙanin tasiri da natija da daraja da falala da karama wanda yake cikin sifa na tawadu'i sai mutanen da suke da kusanci ga Allah subhanahu wata'ala sai waɗanda suka yi istiklali a cikin kaɗaita Allah subhanahu wata'ala da kuma neman kusanci gare shi qala Allah azza wa jal shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ibadur rahmanul lazina yamshuna alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama Allah ta'ala ce wannan su ne bayina wanda suke tahiya a doron ƙasa wata mu'amalansu tasarrufat ɗinsu kominsu harakat ɗinsu sakanat ɗinsu akan asasan tawadu'i ne da kankan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka duk lokacin da ma jahilai suka yi musu ta'arudi da manganu wanda ba su da kyawu ko kuma mu'amala wanda baya da kyawu qalu salama sai su ce salama watan su ce aminci watan su ba su biye ma jahili a cikin jahilcinsa hakanan ba su bijire ba su biye ma mai wauta a cikin wautansa domin ya zamanto sun kasance wal irinsa saboda su azama na shaksiya nasu da natsuwan da suka samu a cikin bi Allah subhanahu wata'ala bai ba su dama ya zamantu sun yi tasarrufe irin tasarrufin jahili shi yasa duk lokacin da jahilai suka yi magana da su sai su ce kalu salama to wannan kenan yana nuna mana azama da kuma girma na tawadu'i da kuma muhimmancin shi da nata'ijikin shi da samaratikin shi da kiman shi a wurin Allah subhanahu wata'ala da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ma bayan Allah subhanahu wata'ala da fatan Allah subhanahu wata'ala zai taimake mu mu samu kanmu a cikin mutane masu kankan da kai mu yaƙe zukatanmu mu yaƙe miyagun ɗabi'u wanda suke cikin zukatanmu mu yi ƙoƙarin samar da kyawun ɗabi'u a cikin zukatanmu a koda yaushe ta yadda za mu kasance bayan Allah subhanahu wata'ala managarta masu kankan da kai ga Allah subhanahu wata'ala da bayansa da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abin da muka je. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين